a wani farko na zama makokin kwanaki uku da aka shiga a baki ɗayan ƙasar ta nijar ne shugaba isu muhammadu ya ziyarci sojojin da ke kwance a asibitin hospital de reference domin duba halin da suke ciki a sanadiyar harin ta'addancin da ya hallaka wasu abokansu 28 a ƙauyen ballaberi kusa da tango-tango iyakar nijar da mali sont tombés sur le champ d'honneur, d'autres sont blessés. Je voudrais ici exprimer mes sincères condoléances aux familles euh, Shugaba Isu Muhammadu na cewa ina isar da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasu sannan ina fatan Allah ya musu rahama albarkacin watan nan na Ramadan waɗanda suka jikata ina fatan Allah koro musu sauki. Shugaban ƙasar ta Nijar ya jaddada aniyar ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaron jama'a da dukiyoyinsu tare da dagewa kai da fata domin kare iyakokin Nijar. c'est ma conviction, Les à Ces forces euh, du mal qui sèment la mort seront vaincues. Elles l'ont déjà été en Irak, elles l'ont déjà été en Syrie. Na imani ko ba jima ko ba daɗe, da yardar Allah za mu ga ƙarshen waɗannan miyagun ƙungiyoyi da ke haddasa asarar rayuka, kamar yadda aka gama da su a Iraki da Siriya, a nan yankin tafkin Chadi da yankin Sahel ma za mu ga ƙarshen su idan Allah ya so. Elles le seront dans le bassin de la et dans le Sahel. Reshen kungiyar IS a yankin Sahara ne ya dauki alhakin kai wannan mummunan hari da ke ci gaba da daurewa jama'a kai. Sabili kenan na tuntubi Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi akan sha'anin tsaro. Abin da ake iya cewa shine cewa husa'ar da suka yi aiki da ita can baya a shekarar da ta wuce kuma yanzu sun sake maimaitawa kuma sun samu nasara fiye da wadda suka samu can. to ah, tunda ba zaune ba suke a wurin daga ƙasar mali ne suke zuwa ko kuma da kasar burkina faso kenan abin da ake cewa shine ba mu ɗauki karatun abin da ya faru ba shekarar da ta wuce kuma watakila tun da can wancan karan ana zargi sun ɗauki wata mota wadda take kumshe da bayanai wadda ke sarrafa bayanai watakila wannan mota suna ci gaba da amfani da ita kuma suna samun wasu bayanai wanda can da ba su iya samu amma yanzu ke iya samu na musayar bayanai da ake yi tsakanin ko sojojinmu da sojojin amurka tun da motar ta amurka ce wadda ake zargin sun amsa wancan karo a wannan yau juma'a ministan tsaron kasar nijar kallamu tari da babban kwamandan rundunar mayakan tsaron wannan kasa da makarrabansa sun zagaye gidajen sojojin da suka kwanta dama domin jajanta musu wannan rashi yayin da a jihohi aka umarci gwamnoni su je gidajen sojojin da wannan al'amari ya ritsa da su domin su ma a jajanta musu wannan babban rashi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger